an mayawa uku da zuwa nan da wajen alhaji na sokoto a yanzu abin da rage alhazan mu kaɗan kai suka rage an yi nasara kawai da gaske kuma hukumar kuma alhazai ta sai kokari a jagorancin alhaji na wani yanzu daga da kuma sannan kuma shi ke nai shugaban tawaga ta gwamnati wanda ta kawo jagoncin shugaban majalisa kuma ya aka ba haƙƙi na wannan aiki na yi kokari kwarai da gaske kuma alhamdulillah abin da ya rage mana a sai waɗanda ba su ce madina ba insha Allah idan an fara zuwa madina za su tsayi daga can sannan su dawo zuwa jidda a dawo gida amma dai yanzu alhamdulillah mana alhaji fiye da dubu ɗari da ɗari ɗaya ba suka suka sauka to bari mu dawo da yake abun na da yawa wajen shugaban kwamitin abinci wadda ta gudanar da abinci a shafukan social media sun karaɗe kina ta aikowa a saudiya shin ya sirrin yake sai muga kamar mai daraja gwamna ne yake a saudiya yanzu ai sirri ka duba ga fuskokin mutane ka gani don inda akwai matar ka ciki ba ka gane eh, alhazai sun ci abinci mai girma gwamna duk najeriya babu jihar da ta kula da alhazai irin jihar zamfara ma an soma mai girma gwamna award na musamman a jidda saboda taimaka tallafa ma alhazan jihar zawara ina tabbatar maka alhazan wasu jihohi a jihar zawara suke zuwa suke karba abinci amma yanzu ka duba fuskokin maza da mata ka gani da ka san mun hito daga america mun ma yafi america don haka mai girma gwamna ba abin da za mu ce mai allah ya saka mai da alheri sannan shugabannin da na yi aikin nan dukkan su wanda aka dora ma shugabanci da su babba haka rabi kowa ya aiki shi tsakani da Allah kuma mun yi aiki lahiya kuma mun yi wa jihar mu addu'a ni ma mai girma gwamnati addu'a Allah shi ka fara ba mu zaman lafiya to bari mu koma wajen shugaban kwamitin lafiya na ita masha Allah a honorable an gudanar da ayyuka ya alhazan mu suka kasance a alhamdulillah alhamdulillah kun da ji bayani ba ga baki na ba daga kuma wajen zanmu sun isa gida sun sauka a banka lafiya kuma gwado ba mu samu irin waɗannan rashin lafiya da ake tsammani ba da yake Allah ya taimake mu mun sakuri guda da haka ba wanda ya samu wata matsala ba ka ji wani alhaji wanda aka kwantarwa aka kuro ba ka ce mai samu zuwa aiki maka ba alhamdulillah aiki lafiya lau ƙarshen lafiya albisan kulawa da ake yi alhamdulillah iman Allah godiya Allah saka Hajiya Zainab Duma a gurgurjen mi zaki ce cikin minti biyu kafin mu ce wurin gode ma Allah da Allah ya kawo mu lafiya ubangiji Allah mai mai ta mana Allah ya shi addu'o'in mu Allah ba mu zaman lafiya ta amiru Hajji kuma majority leader a majalisar dokoki ta jihar Zamfara Honorable Musa Bawa Musa wanda afuwa ta fitawa na yi kuskure wanda ya gudanar da aikin hajji Alhamdulillahi kamar dai da kaka samun labarai ga yan uwanka yake da suke can tare da mu a ƙasa mai tsaki kusan aikin hajji an yi shi lafiya alau kuma an kammala shi lafiya alhamdulillah kuma an yi shi cikin koshin lafiya wanda yake kusan aikin hajji na wannan shekara alhamdulillah babu matsaloli irin wannan to ah, mun ga amirul hajji ya dawo a wannan jirgin kuma da mun alkawalin ta duk maniyacin da yake cikin jirgin da ya tafi na farko zai iya dawowa shi shugaban ya riga ya dawo kuma kai ma ka dawo a gida kuma muna da raguwa alhaji shin kuna ga dawo ku ba zai mai da hannu a kuka ba raguwa alhaji kamar yadda ka sani jirgi na farko ya zo tare da mahajjatan mu 428 kuma na biyu ya zo da. a ne jirgin na uku ya zo mutum wanda yake minti minti yanzu halin da ake ciki alhaji da muka baro alhaji arba'in ne kawai kuma sauran ma'aikata aikin ma'aikata alhazai tare da shi shugaban hukumar alhazai su goma sha biyu kaga ba za su yi ya ta maganin shirye-shirye da aka gudanar mai maganin kiwon lafiya bangaren kuma kula da jin daɗin alhazan gida ka Thank eh, you. da ya kamata da abin da ya kamata shi ya dace wanda gwargwado alaƙi ganin gaskiya tsakanin da Allah ba mu da wata matsala a shi wanda bangaren kiwon lafiya bangaren masauki a bangaren masauki kuma inda muka zauna a isa bauzi na dal wanda gwamnatin jihar ta kama haka wanda gwamnatin tarayya ta kama shi ma kusa ga harami ko kiran sallah aka yi ko ikama ake za ka iya na ji ana tayawa game da yadda aka ci yadda zamfara a zamfara kan sun bana a karamin jin daɗi wani abinci wanda sai dai in kai galarinka kake so don haka ka sai abinci amma dai magana abinci wannan babu dangar na kan tuman majalisar karamar hukumar mulkin talata mafara wani rabin ɗahir mai yare garbabi Rake daɗe an gudanar da ayyukan hajji a wannan shekara shi ya nuna cewa ka sun kawo ƙarshe a ƙasa mai ƙarfi alhamdulillahi wannan aikin hajji da aka gudanar na wannan shekara 2022 na yi aiki hajji da yawa amma dai wannan aiki hajji alhamdulillah mun samu da salamu alaikum domin dukkan alhazan jihar zamfara ma ba na farar local government ne ba babu kes guda wanda muka samu da alhaji so don haka kaga wannan wata ni'ima ce gare mu kuma mun tabbatar da aikin gaira muka yi shi insha Allah muna ganin haske da dukkan inda muka yi kai a da yake wannan shekara an samu karancin alhazai a kowace jihar a Najeriya eh. wani fata kuke ganin ganin cewa shekara mai zuwa an samu kaji to sha Allah da ganin aka gudanar da aikin nan babu matsala dama kasar Saudi Arabia suke ne corona corona ta wuce domin duk ƙa'idodin da ka sani na corona ba ku ko guda wanda aka aiwata a kai duka an aje su sa ta kuma sai ka ga dama spaces sai ga dama don haka sun yi da babu corona don haka ganin wannan kuma ai aikin ga an kare tun daga jarma har komi ba yadda aka samu matsala tabbas za su lafi mutanen da aikin hajji gaba da insha to muna godiya na da ayyukan hajji a wannan shekara honorable abu lawali na ofishin mai girma mataimakin gwamnan jihar zamfara ya aka gudanar da aiki to aiki hajjin bana ba abin da mu ce sai dai mu ce alhamdulillah domin ni na ta aikin hajji ɗaya biyu uku hudu wannan shine na biyar Allah hajji da aka samu nasara ba irin wannan domin tun daga tsare-tsare daga gida har zuwa can kasa mai tsarki har zuwa ita gwamnatin saudiya ina ta kula da mahajjata abin da ake tunanin a gani na a kan corona wala abin da ko guda ba kuma gwargwaro duk abin ake tunanin na ibada an ba kowane alhaji haƙi da yayi ta cokan da girma gwamna ya yi kokari domin ya ciyar da alhazai an kama musu masaukai masu kyau cikin ac cikin walwala in za a kula ga amma da dawo da mura ba ko yi mura ac suna magana cewa ba taɓa samun masaukai masu kyau kamar wanda kuka na haka ne masauki domin waccan shekarar masaukan da aka kama shi har amma ana masu ne a kuma hotel mai kyau alwada a daga cikin hotel da aka madalla muna ji aru aru kasa mai tsarki ana gudanar da ayyukan hannu a wannan shekara alhazan karamin hukunci an kira ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin hannu na girma kan tuma ga shi gida najeriya shan Вам うん。 siyasi na karamar hukumar mulki ta birnin magaji da za mu tattauna da shi honorable gashi an samu nasarar wannan aiki a wannan shekara bisa jagorancin honorable dr bello muhammad mutuwar lamarin ya za ka ci alhamdulahi da mahajjatan jihar bambara babu abin da za mu ya allah tun daga ranar da kira mu da matafiyar ƙasa mai har ta kadin da aka yi da wancan makka Allah subhanahu wa ta'ala tabbas gwamnatin ta fara ƙarƙashin da kuma gwamna Muhammad Bello Muhammad Bello da kuma shi shugaba na wannan hukuma ta yake haƙƙi a rai lawan eh, isa wannan wada sai kokari kwarai da gaske da kuma domin gaskiya sun haɗa wariya sosai da alhamdulillah tarbiya ta zama ta zamfara jihar zamfara sai da ta zama abin koyi ga sauran jihohi domin jihar zamfara a kodin za a yi addini za a ga an sa malamai gaba su ne ke jagorantar dukkan lamarin da aka sa malamai gaba sha Allah mun gode mun gode rabin bala umar dauran ah, wanda muka ya dawo a daidai wannan lokaci ah, kuma wanda yake da wata majalisa ta matasa ta kare mutuncin mai daraja gwamnan jihar zamfara rabin da bello muhammad matawallan maradin kuma wanda suka gudanar da aiki a kasar mai girma sakitare aka gudanar da wannan aiki a wani muna ƙara allah godiya ana gwada wannan rana inda muka je ake karami na aikin hajji na bana 2002 da kimanin na bana saboda irin nasarorin da aka samu da gudanar da wani aiki wannan kuma ya danganta da irin irin daga ya bada resources kuma ya bada gudunmuwa da ma'aikata da juna aikin hajji lafiya an dawo lafiya da gaskiya muna ƙara da da wani karamci da ta alasai da ba ta abubuwan kan bukatar domin a gudanar da wani aiki da kasa mai tsarki zuwa nan najeriya filin jirgin saman kasa da kasa na tunawa da sarkin musulmi abubakar na uku mai girma ka toma barka da zuwa tambaya na farko da za mu iya alhazanka a wannan shekara suka gudanar da aiki da na jihar sabon jabi guda kuma aiki da hankali lumana da tarayya da yin doka da huda alhamdulahi aiki ya yi kyau yi nasara domin ba a rasa ba samu wani ba ba kana alaƙar mu da zamu ta Allah ka ya ga Allah da su shugabannin To honorable an samu gagarumar nasara kamar yadda ku jami'an gwamnati suke faɗa da sauran ɗaiɗaikun jama'a bisa aikin in aka kwatanta da aikin shekarun da suka gabata a ƙarƙashin jagorancin wannan gwamnati ta dr bello mutawallan muradu da ake gani shine karo na biyu da aka gudanar da aikin hajji tun lokacin mulkin shi a ya kake kallon wannan nasara da aka samu da domin su jagoranci aikin hajji mai jihar aka ba jagorancin nan dan siyasa ne kuma yaro ne matashi mara kasala wato da wato shugaban tattakon na jihar zamfara kuma alhamdulillah yana tare da membobi wanda kansu hazikai ne kuma insha Allah mun tabbatar wannan shi yasa aka nasara ga wannan aiki to muna godiya alhamdulillah اي شباب يحكمها أنسى مصر كم الحج هذا الأبو طاهر أعرف هذا الجماعة نصيحة كان ni iya bakin alfarin kuma gaskiya alhamdulillah tsakanin ita saudiya kuma ita gwamnatin najeriya babu tunanin an samu matsala gaskiya abubuwan da suka gudana sun gudana cikin hikima da kuma a shawari jin musamman abin da duk ayatar da alhaji mamakar a shi na saudi arabia ta yi tsari sosai ganin wuraren ibada kowa bai samu sauko ba ta ci da wasu ba na ganin an rage da na gina da ta wahala irin ta yi ta yi ka je mai na abu da kuma kasar ka ka zuwa da kagama ba daga harari har zuwa gidan karbar wasu wanda sai ita kuma gwamnati

an yi tsari kyau eh, jidda aka eh, jidda aka ba mu gudun bas da mutum ka da can kai zaka ji na na gudun bas da kawai za a kawo ma passport da kana muna wani a ba mu abinci daga nan wurin kuma aka ci da gaskiya hadda Allah ya kawo inda muke wasu gaskiya aiki haji alhamdulillah muna kuma Allah ya kawo tauran fiye da irin godiya za ka ma mai daraja gwamnan jihar zamfara bisa ga kulawa da lura da ya ba wa alhazan kuwa ƙasa mai tsarki Thank you. babu jin daɗi na a ce nesa da wasu mintota amma da to ranka wacce wace irin yaba za ka ma shi shugaban hukumar ta aikin hajji la'akari da sabo ne wannan shekara ya fara jagoranta alhazai zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da aikin ibada alhazai gaskiyar

ranka ya ɗaitu da ƙarshe muna so ka bayyana ma masu kallon mu sunanka da kuma irin gudunmuwar da ka bayar a takaice